ga mu a masallacin masjidun nuri wanda ke madera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin bulughul marami min adillatil ahkam na shehu malami alhafizu ibn hajarin al-asqalani rahimahullah ta'ala idan muna biye da karatun muna cikin kitabi na ƙarshe kitabul jami' kitabul jami' yau za mu tashi babi na biyar a cikin wannan kitabi babu targhibi fi makarimil akhlaq بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله باب الترغيب في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه باب الترغيب باب لك في مكارم الأخلاق halaye na dattako kaliman makarim halayen da mutum ka zama dacci ba mutumin banza ba al-akhlaq halaye wannan yana da kyau kwarai da gaske in muka biwa wa tartibin da malam yayi babin da ya gabata babu rahabi min masawil akhlaq tsoratarwa wannan abin da malaman tarbiyya da suka ambatawa a tasfiya wa tarbiyya. sai an sai an tace abu an gudda komai an gudda datti sannan sai a musanya wurin nan da kyawun aiki ma'ana abin da aka aka nuhi kullun sai ka yi kokarin ka raba mutum da miyagun halaye sannan ka kawata shi da kyakkyawan halaye in kana son halayen nan na kware su zauna amma in baka sun zauna wannan kana ai a jima kaɗan kuma su wargaji ko ko ya kasance a kama tangal tangal ƙarshe zunubin ɗin ya rinjayi kyawun aiki ala kulli halin dai sai an yi tsafta sai an yi wanka da ma aka shafa turare ko ba haka ba at-tasfiya wa tarbiya in mun kaji ba ko uslubul qur'an al-uslubul qur'ani haka yake tafiya kullun sai ya ya ambaci yan wuta sannan sai na biyu sai ya ambaci yan aljanna haka yake tafiya a koyoshe kuma haka ka'idar musulunci take shi ma aka cewa mafi hicin zukata zuciyar ta karɓa alkhairi ita ce wadda babu sharri cikinta mai risala na cewa ma malam ya suka sharra ilai ala kulli halin kaddara cewa yanzu duk wani abin da aka ce mugun hali baka da shi to ba a barin abin kwambar babu komi to me ya kamata sai a cike shi da alkhairi to ga alkhairi malam shi mana ya kokari a cikin wannan babu ya tattaro mana hadisan da ka nuna alkhairi duk da dai suna da yawa amma ya takaita kan khuluq hali na kyakkyawa kan hali 33 ya kawo kamar yancan mummuna wajen hamsin ya ambata ko to shi manan nan talatin ya ambata amma da in kana son ka tarkata su da miyagun halaye da halayen kirki duka kana samun su cikin alkur'ani Allah ya ambaci miyagun mutane da miyagun ayyukan su da sakamakon da ya yi musu sannan ya ambaci mutanen kirki da kyawawan halaye da kuma lada ko ni'imar da ya yi musu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam kana hul qur'anu shi qur'ani gaba ɗaya shi halin manzo sallallahu alaihi a duk lokacin da aka ce kar ka yi ko ko mu'mine kar su yi to shikenan ka shiga ciki a duk lokacin da aka ce ku yi ko mu'mine su yi to shikenan ka shiga ciki kana khuluqahul qur'an to ga ɗaya daga ciki kenan ɗaya daga cikin babban hali kyakkyawan hali shine faɗan gaskiya hasali ma suna cewa shine sayyidul akhlaqi ai muna da sayyidul fari ko to gaskiya shine sayyidul akhlaq saboda ni saboda ka da ka sa ƙarya cikin al'amarinka to duk al'amarinka ya lalace saboda ni saboda duk kai ƙarya sai ka koma wata ƙarya don ta yi kwabarin ɗin ƙarya farko ita ko ta biyu sai ka mata ƙarya ta uku sai ka yi mata ta hudu sai ka yi mata to shi kenan al'amari ya lalace sai ka zama mai mugun hali sai a rubuta ka kazzaban da ka zan kazzabun ga littafin ubangiji littafin Allah inda Allah ya kazzaban to al'amarin ka ya lalace Allah ya kiyashe mu shi yasa mun zo sallah sai hadisin Abdullah bin Mas'ud yana cewa alaikum bisiriki ku rinka faɗan gaskiya alaikum suna ce mai eh, eh, ismu fi'ilin suna na fi'ili na a lokaci guda ma'ana umurni yake alaikum ku ilzamu alaikum kuriki riki asirika faɗa gaskiya fa inna sirika saboda gaskiya yahdi ila albirri tana shiryarwa zuwa ga aikin nagarta imamu sana'ani mai subul salam ya ce albirru ismun jami'un li kullin ismun jami'un li anwa'il khairati yanka ce birru ya tara kowane alkhairi kalimar birru ta ɗauki kowane alkhairi ka ce dattako na ciki ka ce kyawun hali ka ce mai nagarta ka ce mai duk abin za ka ce abu mai kyau shine birru to birru na shirya da kai zuwa wannan wa innal birra shi ko birru yahdi ilal janna yana kai mutum zuwa aljanna karshen kwarai kenan wa ma yazalu rajulu mutum ba zai gushe ba ya suduku yana gaskiya wa yataharra sidika kuma na kirda don faɗa gaskiya a cikin magana fi, sai sun ka ce ashe gaskiya muktasaba ce muktasabun na ashe gaskiya kokarin yinta aka ba da ba haka aka halitta mutum bai gaskiya ba an gane koyo aka saboda haka ka koyi faɗan gaskiya in ka tashi da faɗan gaskiya tun ka har ta zama ma ɗabi'a to shikenan baka barinta. sai ka je babu wanda aka kai ƙarya har kana mamakin mai yin ƙarya kamar yadda in ka tashi kan ƙarya to kai babu wani aka kai gaskiya sai kai ta ma sauki to shi sai yace yasduku wa yataharras shirika da duk zai faɗi magana ya tuna cewa mi a gaskiya suke faɗi to bai gushewa haka ta yi kutaba inda Allah Sadiqa? sai ya sai Allah ya rubuta shi ko sai an rubuta shi wajen Allah magazgaci ne mai gaskiya wa iyyakum wal kalima ka shaidin ku da ƙarya fa innal kalima domin karya? ya hadi ila fujuri yana shiryar da mutum yana aza mutum zuwa ga fujur fujuru shine opposite na birru shine kishiyar na birru in kalimar birru duk alkhairi na shiga ciki to kalimar fujuru duk sharri na shiga ciki duk abin da kaka nihi na sharri suna cikin fujuru a fahimta wannan wa innal birra wa innal fujura ya ila an-nari shi ko fujuru aikin asha yana kai mutum wuta wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kalima hatta yuktaba 'inda Allah ba, mutum bai gusha yana faɗan ƙarya kuma yana ƙoƙarin shi ƙarya kullum ga al'amari ne har ya wajen Allah wane makaryaci da an rubuta shi haka nan shikenan wannan hadisi dai ba sai mun tsawaita magana ba mun san meye gaskiya mun san meye ƙarya kuma gaskiya alkhairin ta duniya da lahira ba su kirguwa kamar ƙarya alkhairin sharrukan ta duniya da lahira ba su kirguwa farkon alkhairin gaskiya a nan duniya ka zama magabgaci a wajen Allah ka zama magabgaci a wajen mutane mutane su karɓi magana ka suna amfani da umarninka suna hannuwa da haninka daga cikin amfanin gaskiya a duniya sannan babban amfanin ta lahira ya hadi ilal jannati shi ko sharrin ƙarya babban sharrin ƙarya sai ka zami sai ka zan fajiri in mun ka ɗauka kalimar larabci a harshe na shari'a fujuru mun ka ce kowane sharri ko in mun ka diba kuma a harshe na luga fujuru ta ɓarɓarewa al'amari saboda inda aka sa fajara fa'un jimun ra'un abu ya wace bai kintsu ba fanfajarat ko ba haka ba duk inda ka ji fajara abin wacewa yi, to al'amarin ka zai rinka wacewa duniya bai taba shiryuwa ya kintsu ya koma wuri guda sannan kuma wajen Allah Allah ya rubuta ka makaryaci duk ko duk wanda Allah ko ya rubuta makaryaci babu da aka aka magana ta duniya da lahira Allah sa mu kiyaye wannan kenan abu na biyu ya zama gare ka kai kai dan kai hali na biyu mai kyau kar ka yi amfani da zato kar ka yi zato ka yi kazartar da zato ga mutane duk kai zaton alkhairi in ma zaton ya haɗa ma a zuciyarka kar ka yi aiki da shi yanzu wannan hadisi na tafe ba kakkai zato ba a'a kakkai aiki da zato don zato abuna kamar irin hushi kamar irin farin ciki kwado ma yake babu shiri ko ba haka ba dan wani abu sai darso ma ko ko shi dan ya sawwala ma ai wani kaza ya kamihi ko ai kaza ya faru wurin nan to da jin haka kakkai umhani da wannan sai ka ture shi hadisin Abu Huraira <coughs> wa an Abi Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الحديث متفق عليه wannan husnul zanni hadisi na farko siri ko kyawawa iza mu ciri mummuna da ma mun faɗe su abu huraira radiyallahu anhu yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah kala ya ce iyyakum dhanna ka shedin ku da aiki da zato kak ku yi umfani da zato ku zartar da mutum hukunci kan zato alhali ba ku da tabbaci kila an fahimta kar a yi aiki da zato to da yake mu husnul khuluqi muka kidaya aiki da zato ba a so ne ni a kishiya tai husnul zanni ko kenan azzannu kakkai mugun zato sai ni kai husnul zanni eh fa inna dhanna domin zato akzabul hadisi duk labari to a ce zato aka yahi ko wani zama ƙarya da wanda ka ce mutum guda faɗa ma ko mutum biyu faɗa ma ko wani abu to babbar ƙarya ka ce ina zato don ita abbata da sanadi duk gara abu mai sanadi ko da sanadin da'ifi na ya yi alamuwa to irin kashi-kashin ƙarya ƙaryar da zuciyarka ta sawala ma abu ko maganar da zuciyarka ta sawala ɗai ka hau ita ce a kazamul hadisi mun fahimci wannan alhadisa muttafaqun alaihi abu na gaba عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه tabiya ta gaba ga wasu abubuwa nan an ambata su bijirwa ya magana ta taso sai an ka ambace su kyawawan halaye na ga wasu mutane na musamman an ka ambace su amma ya gami ko ina kake ga wa an ka ambace su ga yan zaman majalisa yan zaman dandali yan zaman kan hanya yan zaman kashe wando to ga su an ka ambaci wannan amma ko can kake ko ba can kake ba ko cikin gidanka ko ina kattahi waɗannan kai ma ana bukatar su amma abin da yasa sa ka an kai direct an ka nufe su sun fi yawan wannan su aka zato da waɗannan abubuwa ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace iyyakum wal julusa fi bituraqati ko fi turaqati ko bituraqati da yazo amma na namu bituraqati wasu bugu sai zan fi at akwai fi wani bugu ya zam iyakun wal julusa fi su'adati wani wuri ya zo iyakun wal julusa fi turuki turuki su dama da turuku da turakati duk dai abu gudana ka shaidan ku da zama kan hanyoyi ka shaidan ku da zama gehen hanya a zanna irin wanga zama a zanna labari ko ba haka ba ko shan hanci ko ko shan inwan marice ko ko kuma kashe lokaci don kaza don kaza don kaza da wani abu mai kama da haka nan annabi ya ce kashe don ku to kaga cewa haka kenan ne kenan yana son ya ce musu kakku koma zama bisa hanya ko kowa ya rinka shiga gida ne ya garkame to abun zai dan kawo wahala ga mutum duk da kila ba ga kowa amma wasu za su samu wannan wahala zama cikin gida akwai dan kunci da sauransu to sai sun ka bukaci a ɗaya musu ya fursa a ɗan sakan musu mara sai aka fitar musu mara amman da conditions aka ba su wasu sharuɗa ito eh to in dai kuna yansu to babu na hika zanna can in dai kana iya kiyaye waɗannan halaye to ka zanna bakin hanya in ko ka iya to annabi ya hana ka to kuma wannan sharuɗa za mu saho su mu gani za mu iya mu rike shi a sharaɗin in ka ji za ka iya alhamdulillah in ko ba ka iyawa to wallahi akwai matsala Allah sa mu gani qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ka ce kan mu na bisa hanya kan mu na cikin itacen da darbejiya da mangoro malana buddun min majalisuna babu da zamu yi nan na ɗaya muka zama muna hutawa na ɗaya ɗan wurin zama na ta haddasa fiya muna ɗan taɗi mu ɗan kiɗe mai majiwa juna kewa kala manzo Allah ce to fa iza fa amma idza abaitum amma in kun kun haka kun dage sai kun zauna fa a'tu tariqa haqqaha ko ba hanya haƙƙinta kalu sai suka ce to wa ma haqqo ni a haƙƙin hanya a faɗa mana mu bi mu kiyaye hadisin nan nan ya kawo shi hanya guda shine hanya wa hanya Abu Sa'id al-Khudri na tattaro hanyoyinsa yana da hanya Abu Sa'id al-Khudri yana da hanya Umar bin Khattab sannan Abu Talha ya ruwaito shi Abu Huraira ya ruwaito sannan Abu Al-Bara ibn Azib ya ruwaito da kuma Ibn Abbas ya ruwaito da suhail ibn hunayfin ya ruwaito da wahashi sun ruwaito shi to baka iya gama waɗannan condition a hadisi guda sai ka tattarko dukan hadisan sai ka same su wani ya faɗi biyu wani ya faɗi uku wani ya faɗi eh, guda wani ya sai ka tattara mu ga nawa na kila an fahimta yanzu bari mu fara da hadisin da an gare mu da cikin littafi suka ce me meye haƙƙin hanya sai ce ghaddul basari runce idanu dibin haram dibin matan mutane to waɗa wanda ka kiyaye wanga duk ɗan zama hanya sai yadda matan mutane duk inda aka zama hanya ba mabera ba ba sakkwato ba ba Najeriya ba duk inda aka zama hanya wannan shine mi shine aikin su na farko wacce ce ta wuce mai zane kaza mai gidan baya kaza mai kaza mai kaza kai tambayi hira da mata ko wace mace babu abin da taka tsoro sai dandali zai yawa mata masu kunya sun sha waduwa takalmin sai kati suki dauka ce saboda ni saboda yan dibin hanya kwarai da gaske kai zai yawa mata masu kunya waɗanda kaɗan da hashma ɗan kamewa sukan suka iya tahiya mil guda ga ku hanyar da za ta bi su ko rabi ko kwatan mil ba su yi amma sun gwammace su zagayo saboda 'yan majalisa sai haga mace ta tashi nan za ta yi shot shortcut amma akwai kun dai gane saboda haka ta gwammace ta binan ta kewayo ta killato ta faɗo da ƙyar da ƙyar sannan baka jin lalle ana labarin mata zanna cikin su minti uku ko hudu Za ka ji duk labarin mata unguwa da mai duk labarin mata unguwa mace da mai miji da mara miji an santa da fara da baka an santa gajeruwa da doguwa sun santa hatta da mazan da ba su da miji sun mazan da ba su da mata an san su da mai mata biyu da wanda mata ta tan mallaka da wanda ka tsoron mata ta yi ko haka ba duk sun sani zo ka jiya wane ne mata ta mallaka wane ne mijin hajiya an san shi wurin to anya an cika wanga alƙawari gaddul basari ji mata mutane to sai na ga wanda ayi zamanin sahabbai fa to bali irin wani to bali irin wanga namu lokaci an ji condition na farko na biyu wa kafful ala da kame cuta ka a cuci kowa a wurin min wani majalisi da ba a giba babu shi majalisin da ba a giba babu kai ko majalisin karatu na in dai bisa hanyar an ka sai an giba ba ya kake nan ba in dai bisa hanya na mallami da almajai sun ka zanna yana ginciri na ba da karatu abi a wuce abi a wuce wani ya wuce sai an giba tai bale masu zaman kashe wando sannan kuma kafin aga ya haɗa komi kowace irin cuta ba giba ɗaya ba kowace irin cuta sai sun hana cuta to mafi yawa ma yan zaman kashe wando ko ku yan zaman inuwa sun hiƙeta keta kila kun san da haka nan ko ƙetar dare ko ƙetar rana in ketar da rita ka kuskure kai kwana su ta sheka kun san da wannan ko <laughs> kuma su ta sheka ko ba haka ba sau da yawa ana haɗa mata da miji kan mi kan zaman dandali a kai tsegumin mijinta gawa ga yana abu kaza da wanci so da yawa ki da kun fahimci wannan so da yawa nan kaka jin asirin matakka kai da an da ita shekara goma ko sha ko ishirin baka san matsalar ta ba sai ka zanna dandali wa kafful ala kila an fahimci wannan to saboda haka kakka ɓaci kowa kakka aibanta kowa ka kiyaye cin cutar da kowa a wannan majalisi ka ji sharadi na biyu sharadi na uku wa raddu salami ko shuɗaye sallama sai ka mai san mai Ka ga aiki ya same ka mai da sallama da dukkan wuce assalamu alaikum akwai wanda ka ce kai mutum ta sha maka na magana yanzu ka tsara ka ne ya to sai ya gaishe ku ko ba haka ba ha to tun da kaga saboda tsabagen tsegumi a wajen gaisuwa gaisuwan mutuwa ko ba haka ba ya kan aka zato ba Kwaɗi ba ka gani in ka zo gaisuwan mutuwa ana tsegumi wanda aka wa gaisuwa da ka taho <laughs> zai ɗan gaisha ka lahiya lantu alhamdulillah alhamdulillah sai a ɗan yi shiru dama kamun ka taho tsegumi wannan aka da ɓace baci ba, sai a yi shiru so aka kai sauri ka tashi sai ka ki tashi sai a damu ko ba haka ba da ka ce da ka dan motsa ko gyara zama za ka yi sai ce alaikum sai an ma sai an je warka za yanzu ana ta sheka saboda ni saboda a ci gaban labari ba sani ko kun san da wannan gaisuwa wa gaisuwa ana kwarmato ana cegumi ana suka kwattaho yanzu wanda bai cikin system in yanzu kagara aka ya tashi to wurin gaisuwa ha bare wanga wurin sharholiya dama asalin ta sharholiya saboda haka wa raddu salami dole kwat ji sallama a karba mai abu na gaba wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari da umurni da alkhairi duk abin da ka gani da an tassa wani aka ce wani ka ji tsoron Allah ka ji wa hadisin annabi kaza ce kaza to faɗa min dan dan zaman ina da kawazi bai wa'azi duk saboda yace wa'azi ba labarin bai daɗi ko ba haka labarin bai daɗi duk abin da aka labarantuwa ka san dama duk dai bai halatta ba ko in yace wa'azi zai zai a ce sha mutane kai hasali ma in dai wannan wurin wurin na mutuwa in bayan ba ko ya bar zuwa shi ko a kaurace mai ko ya zan dan tsegumi shi ko a zan tsegumi ne yana tashi sai a sa kasa ne shi ma saboda haka al'amuru bil ma'ruf dole ka hana duk abin da haka an saba ma Allah wurin nan kai tsaye ka hana na biyu eh, al'amuru bil ma'ruf muni da aiki alkhairi duk abin da ka san aiki alkhairi na ka sa ayi sannan wannan hayal munkari ka hana mugun aiki duk abin da ka san mugun aiki na kai ko aiki ya same ka nan ya fi kowa mugun aiki eh to in ku an ka ce za ka hana to ina da lalle aiki ya same ka abu nawa mun ka samu cikin nan gaddul basar daya kafful biyu. raddu salami uku al'amru bil ma'ruf hudu annahyu an munkar biyar ko su mun ka samu ko to bari mu lissafa mu ji wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri na shi ya kawo guda biyar Umar bin Khattab shi da ya kawo an ka ya kawo ya kawo wannan hadisi ya kawo wasu abubuwa uku na to kawai sai mu kidaya wanda ba abu can in akwai shi nan sai mu ketare umar cewa ina takaita umar cewa ya gaddul basari to dazu muna da shi raddu salami muna da shi yace irshadu dal shi ya ba mu da shiryar da batacce ba kona ya taho yana son da Allah awara mai kigran wani to a nuna mai kai ma in ya zan an yi mai kwatanci a ce kai wallahi wurin nan ba ha gane shi can na yake bayan bypass ko ba haka ba amma tashi malam ka zo mu tare sai ka buga mashin ɗinka ko ko ka ce shigo mota ka tadda motar ka ka je ka gwada mai gidan ko ka kai shi ka dawo irshadu dali to faɗa min wanda ka wannan ya ce mai ne biya kone bawo mai duk wanda hasali ma ka bincika suke ce aka mai da mai in ma in ma ka samu ragowar kai babu wanda hi kagara ma da yi ma bayanin wuri kamar 'yan uwan mu ba uwan mu Hausawa ko kasan cikin ɗabi'un Bahaushe bai son kwatance. ko kusan da wannan bai sun ba kwatanci dama ko wani kamar irin ɗabi'un bature shi ko nan ya fi kowa son ya yi ma describing in da shekara yana son ya yi ma describing abu don ka gane shi zai iya yi shi ko ba haushe cikin ɗabi'u ne bai son kwatance kila an gane wannan saboda haka lokaci guda zai ce ka damai da ya ka kwatanta ma ya ce kaza ba gane ba halal haka da ce ma <laughs> ba ma ce aka ka gane ba a baka gane ba na gitti biti ya kawo ba ba gane ba halal to wallahi to to to ka san amza yi dai ƙara bacin ka tambaye wani haka dai to ya ma eh aka ya ma nasiha ka ƙara can ka tambaye wani shi ya tashi irin ladar da akwai na irshadu dalibai ta mun gano wannan cikin hadisin Umar bin Khattab uku ya kawo gudan ga iya babu can sai mu ƙara muna da nawa shida ko bakwai Baya biyu uku hudu biyar eh muna da shida Abu Talha ya kawo abu dalha da ya kawo shi ko gawa da yace yace da annabi hana yace to bari ba ku sharuɗa to shi abu dalha yace gaddul basari da muna da shi kai ashe gaddul basari kage shi ummul khaba'isi wa raddus salami muna da shi sai yace husulul kalami ba mu da shi dazu kyakkyawan magana kowa kai mai magana kirki ba a son bakan magana kana zaune bisa hanya to ka daina bakan magana ba a bakan magana duk wanda an kai ma karran kai shi husnul kalami ka san ko husnul kalami ina jin tana da yawa kwarai eh husnul an ka take husnul kalami da ba mu san miya iyaka ba to dai kai kyakkyawan magana in mun kada da wancan muna da nawa muna da bakwai hadisin Abu Hurairah ruwaya biyu gare akwai ruwayar da Ala'u dan Abdurrahman ya ruwaito daga babansa Abdurrahman daga Abu huraira. sannan akwai ruwayar da Sa'idul Maqburi ya ruwaito daga Abu huraira. sannan kuma ko cikin wace ruwaya akwai dan karin wani abin da wata bata da hadisin Abu Sa'id al-Khudri ta hanyar Ala'u cewa yayi daga cikin sharaɗi na farko Idilalus sa'ili shirya da mai tambaya mai tambaya yi ka zama mai addalil shi ya idilal dalil kusan dalil jagora ko addalil dan jagora dalilul mu'tama mu'tamir eh jagoran mai aikin haji ko umra to Idilalus sa'ili ka zama dan jagora ga tambaya to in mun ka ce yana ya ɗauka wancan da mun ka ambata ɗazu irshadu bali sai kana iya sa da shi in ko ba mu ɗaukai ba sai ya zan Ah, in muka ɗauki muka ce ma nasu guda shi kenan in ko sun bambantu sai mu sa da shi to ni wajen ƙida sun bambantu a wajena don wancan irshadu dalina ce kila an fahimta shi kuwa nan Idilalu sa'ili mai tambaya ita ko tambaya nan tana da faɗi ko almajiri in ya tuyo roƙa ya kamata ka bashi ko ba haka ba wa amma sa'ila to ka almajiri ya tuyo muku baraka ce kai ka sha mana kai ba ji an baka ba ka ji almajiri da da da naci mana a to kakkai mai haka nan in dai baka bashi to kai mai magana kyakkyawa ko ba haka ba idlalu sa'ili abu na gaba sauran da duk an kawo su raddu salami gaddul basari al'amru bil ma'rufi annahyu al munkari ko Abin da gare mi an gare mu idlalu sa'ili na nawa kenan na takwas layin hadis layin sa'idul maqaburi ta abu huraira yace gaddul basari wa irshadu ibn sabili wa tashmitul a'is hamida hamidallaha wa at tahiyyati muna da ina da mun ji wanda ya karu gaddul basari dai hana rashin gani mun ganai kakkali bi mata mutane irshad ibn sabbi shirar da matahi dan tahiya dan hanya ina jin ai yana ɗaukar dalu ko yana ɗaukar sa'ilu to Allah ina gidan wani ko ko ina makarantar wani ko wani masallaci wani ko wani ko ko ba ku da shiri ko sai ka ce mai ga gidan wani can ko da ba ku da shiri da shi wannan ina jin ya gabata abun na tara wanda babu cikin saura wa tashmitul aisi idan mutum ya tashewa yace idan hamidallah yace alhamdulillah ce masa yarhamukallah ashe kaga aiki na ko ba haka ba eh wanda in ana labari yayi dadi ba ko kula da wannan hatta da shi mai atashewa manci yake yace alhamdulillah ko ba haka ba eh amma saboda dama taron yan izgili na in ya atashe kace alhamdulillah juma'a ne ta tsaya shiwa kace wani atashe haka bace ce to kuma makaranta ta inda haka tun bulugul wala ka faɗa musu ko ba haka ba ta inda haka karatun bulugul marami ka faɗa musu haka zai cewa baka da ma. Allah ta mu gani saboda haka idan mutum ya tashiwa ka ce masa alhamdulillah abu na nawa kenan na tara wa raddu tahiyati ina da raddu tahiyati da raddu salami ai gudana at-tahiyya ita ce salamu a musulunci ko wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wannan hadisin sa'idul al-maqburi tala abu huraira sannan hadisin bara ibn azib barabun azubin da ya kawo shi ku yace ni yace faraddus salama muna da shi sai ce wa ainul mazluma duk wanda an ka zalunta ku ku bashi gudunma ku taimakai in ga wani an zalunta ya to yana kuka ku tashi ku dubi haƙƙi ne ku ce mu tafi wani na cikin ku ba a rasa kila wanda ka magana a jiya ko ba haka ba ba a rasa wanda aka tsoro kila a hukunce ko ku wanda aka tsoro a ƙarhin tuwo ko ku wanda aka tsoro wajen iya magana ko ba haka ba ka tashi ka tahi ka yi magana a bashi haƙƙi ne wa ainul mazluma mun samu na nawa na goma wa hadu sabila ku shi dan tahiya wannan ina jin daidai na ko mu ambaci wannan ku aza mutum bisa hanyar da yake wannan mun samu na goma sannan na goma sha ɗaya hadisin abdullahi bin abbas ya zo da shi hadisin abdullahi bin abbas ga wadacce muna wa a'in a'in faraddu salama muna da shi wa ghaddul basara muna da shi wa hadu sabila muna da shi sannan wa alal hamula duk wanda ka hawan dabba ta ya kasa hawa ku taimaka ko taya shi ku aza shi bisa dabba ta wannan i'ana shine ka ɗauki mutum ka aza shi ina da kun tuna wani hadisi yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa shi kaza kaza ya jero sai ce watu inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tahmilu aw tahmilu alaiha mata'ahu sadaqa ko ba haka ba to shi na wannan in mutum ya taho kaga wani abu nashi abin hawa ne ya lalace ku tsaya ku ga sai an yi mota shi take tashi tura da ai a tura to ba shi na ba sai a tura in ka za ka na duk abin da ka san kana iya bada gudunmawa ko ko ya ɗauko kaya an sauke mai shi nan da nan zuwa gida nan sai an yi fiye kila kwata na kilomita ko ko sai an yi tako kaya ne bai yi musu su ce mutum ya rika ma kai ka rika wancan ya rika wancan ya rika a zo bakin garka cikin zaure aje mai kowa ya koma ya ce Allah saka da khairi shi an wani zaman ku nan za ku da wani unwani in ba wannan ba to amma mutum ya taho kun kyale shi ko ba haka ba ya ɗauki kaya ne ya kai guda ya dawo ya kai guda ya dawo in ya kai da ya wuce za a kama cin suna ne ko ba haka ba da ya dawo da ta ana cin suna ne ana kallo ne in ya dawo sai a washe mai wani sanda kokari sanda kokari shikenan kai dan wahala to kar ku yi haka nan mun samu na goma sha nawa na goma sha ɗaya ko hadisin sahal ibn hunayfin ya kawo mana wani shi kuma yace ni yace ku dare da condition daga cikin condition zikirullah kati zikirullah katira wa arshidu sabil wa absar muna da kwatan muna da azamutun dan tafiya muna da shi wannan muna da rashin gani muna da shi abinda mun ka samu kare cikin sahal bin hunayfin zikirullah katira zikirin Allah saboda haka dama an yi zama lokacin bayan la'asar ko to kakkamance da azkarul masa'i na san ko lokacin tsegumin nan ba mai tura ma azkarul masa'i duk in yi azkarul masa'i bai da sauran tsegumi duk in dai zai yi su za ta yi mai awa ɗaya ko awa biyu irin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ko ai suna cikin wadanda sun akan ɗari ɗari akwai wani na ɗari kuma in eh astaghfirullah haka astaghfirullah shi ma sau ɗari a nafsi ne na hadisi ba na ƴan wazifa ba ba ba haka ba na hadisi wanda hadisi ya tada su ya tabbatar sannan ni sannan akwai waɗanda aka yi uku uku ko sannan akwai wanda aka yi ɗaɗɗaya sannan akwai irin su kula uzai bi rabbil falaki bi rabbil nasi kul huwa bi rabbil falaki bi rabbil nasi akwai su sai wa ala akwai su amana rasul ko akwai sauran abubuwa dai sannan akwai cikewa da kuma akallan shi da kai wuri dinka wuri bi ina nuhin na qur'ani hizib ɗaya ko hizib biyu in ko ka shi da sahi shi ke na wani alhamdu ko ba haka ba to ko da sahin kaga wajen shan hanci ai cikin cikin tsagumi aka shan hanci ko to kakka shan hanci to wannan zikirun lahi kaga ba su taba haduwa kai waɗancan ayyuka duka raddu salami ko sai ka ansa mai sallama ko ba haka ba ka taimaki wanda ya saka kaya ne kai wa'azi kai amru bil ma'rufi kai nahyu anil munkari sannan kuma kai zikirun cikin awa ka biyu bayan la'asar zuwa magariba suna isa ka ko kaga sai kamar kai kamar kana yi sannan wannan shi muka samu na goma sha nawa na goma sha biyu na ishirin yana da kama da ɗaya daga cikin waɗancan sun ce goma sha biyu na saboda na ishirin ga abin da an ka ambata ciki shi ma hadisin wahshina yace daga ciki rasu salami muna da shi Gabdu min absarikum muna da shi rashin gani sai yace wahadul a'ama ko ko wahadul agabiya ku shiryar da makahu ko ku shiryar da dolaye dolo in ya taho ko wanda bai san wuri ba kenan ko tahuwa bako ko ko makaho makaho in ya taho ya taka ya taka bai dan jagora to ka dokai ka aza shi bisa hanya inda ya ka tiya ya tsira to kaga in ka aza a a ma din nan ka fassara shi da addalu ya cika ya dokai batacce ko ko asailu can mai tambaya tunda ko a'a ma mai tambaya na ko tambaya ta a shirya shi an hanya ta yi ko tambaya na ba sadaka ai bai na ɗauka ko da dai sauran irin waɗannan to wai kan wannan ko ka ce sha biyu ko ka ce sha uku kila an fahimta kila muna yabar su sha uku saboda kowane ba shi ne ala kulli hali in kana son ka zanna bisa hanya irin wanga zama na hira ko na dandali ko na majalisi baka saba ma annabi ba sallallahu alaihi wasallam to ka cika waɗannan sharuɗa waɗannan condition shi a sharuɗan zama hanya Allah ya samu gani in ko ba haka ba to ummul khaba'isi bala'i ya same ka don ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafihi shi ka shige gidanka ka ruhe baka bace kowa baka soke kowa ba kai ko kwanan ka kai ba shikenan ba ka kwanta kai kwanan ka ya hima Allah ya sa mu gani samun ka san shi dan sai wa mutane sai ta ai kwanan bayan la'asar bai da kyau ko eh sai a ce mai eh, lalle ne bai da kyau ga al'ada amma me amma sai kwan bace mutane ko sai kwan bace mutane to Allah ya sa mu gani saboda haka mu kiyaye kware da gaske ba muna yi don wasu musamman ba muna yi al'ada ta ta kowane gari da ni zo na ga hana haka kowane gari ta ina jin za a yadda da ni in nace duk wanda annan shiya daban-daban yake kowace shiya sai ya akwai yan majalisa ko shi shiya siyasan akwai majalisi ko ba haka ba saboda haka ba mabiyar ɗaya muke da su ba amma da ma wa'azi ka fara na kusa da kai kila an gane saboda haka na kusa da ni su ka wa'azi abokai na 'yan uwana suna nan cikin masallacin ga su kiyaye da irin wannan al'amari Allah ya shirye mu gaba ɗaya ya tsirar da mu hadisi na gaba وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق kudan bari dan sauka ta kwana wa an muawiya radiyallahu anhu kake tara hadisi guda wa an قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه دقى معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله يتشي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين كالله ساكا مالنا الخير ينا ترتيب هذا السن طيبا ينطيا ولنا رهواني تو أهنا كذا ما هيا ko ba haka ba kajji wannan zama ba ka iya shi ka ina waɗanga sharuɗa ai sun yawa ba ka iya su to me ya kamata ka yi to kuma makaranta kuma makaranta shi ke nan ɗai saboda ni saboda ga hadisi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi duk wanda Allah ya nufa da alkhairi yufaqihu zai fahimtar da shi fiqh hunan fahimta haka dake an fi an fiqh waɗanga, sai ga ba bisa bisa ku yi hankuriwa yawa don kakko ce an ba ta fikihu amma sai a ga mutum ya dauko bisa askari ya ce man yuridillahu bi khairin yufaqihu a nan askari ko shi kai kamar yi fikihu bai san ni a fikihu a nan ba yana nan fikihu kawai dai furuwa ko ba haka ba mm. fikihu a nan fahimta addini bi akmalihi fahimta addini shi yasa Abu Hanifa ya yi littafi ya sa masa suna in kowa littafin fikihu in eh, littafin tauhidi yake ko aqida ko shari'a ko wani abu to Abu Hanifa sai littafin aqida sai ya sanya mai suna al-fiqhul akbar aqida ba sanin Allah da sanin manzon Allah sune al-fiqhul akbar sai da mutanen duniya ta jinjina mai hatta ibn taymiya sai da ya jinjina mai ga wanga suna nace lallai shi a fiqhul akbar ah, to kana akwai wani akwai wani fiqhu kamar wanda ya gane ubangiji ne akwai rashin fiqhu wanda bai san inda Allah ne yake ba iyakar rashin fikihu kenan in kana diman wanda bai gane ba wanda bai san Allah ne ba bai san sunayen Allah ne ba bai san siffofin Allah ne ba bai san wanda Allah ne ka so ba akwai jahili kamata shi yasa Abu Hanifa ya diba waɗannan abuwa ya samu tauhidi ne da ya rubuta al-fiqhul akbar kina fahimci wannan dama fiqhu a harshe na shari'a shine a harshe na lugha shine fahimta a harshe na shari'a shine fahimta addini gaba daya shi ko addini ya kasu gida uku al-islamu wal iman wa ihsan ko ba haka ba duk da dai zamu zo wani hadisi ya muna wata fassara ta daban amma mai ba mai cin karo da wannan ba mai taimaka ma wannan fassara ala kulli halin fiqhu anan shine fahimta addini gaba daya ka fahimci Allah madawakin sarki ka fahimci manzanninsa ka san su ka fahimci mala'ikunsa ka fahimci ranar alkiyama ka fahimci duk abin da ya dangace a shari'a ka samu mi ka samu abu na farko kenan a wanda aka ce ma aqaidu ko ku a ce ma aqida ko ku a ce ma usuluddin duk abin da ka ce ne sannan na biyu ka fahimci ibadat ya ka ce ibadat duk abin da za ka yi Allah shi baka lada shi ne me shi a ce ma arwalla a ce ma sallah a ce ma azumi a ce ma zakka a ce ma hajji sannan abu na gaba ka fahimci mu'amala mu'amala shine duk abin da za ka yi da kai ɗan uwanka musulmi ko dan ko wanda ba musulmi ba ko tsakaninka da dabba wanda amma da sharadin in kai wa da Allah ka so shi baka lada in ko kai wa da Allah bai so ya azabantar da kai to shi shine ake ce mu'amala mu'amala daga ciki akwai annikahu auratayya na ciki cinikayya na ciki misa aka ce akwai riba akwai harab da haram ko ba haka ba ai kaga kenan da dukkan an ce haram ashe in kai shi akwai zunubi zunubi ko za akwai akwai azaba kenan da duk ko kaji halat in kai shi akwai lada shi sa mu'amalat akwai lada akwai ni akwai zunubi ana samu aljanna ana samu wuta cikin harkar mu'amalat kila fahimta shi sa wani malami an kace alagawa ta malam ka rubuta mana wani na zuhud na gudun duniya wanda muka tsoron Allah mu mu da wuta sai ce ah, to ana muku littahin buyuwa akwai littafin da ya kamata ku ji tsoron Allah kamar ka karanci buyu'a ka san halal ka san haram ka gudane ka gudane haram ka rika halal an fahimta sannan ne sannan bayan ko mu'amala sai a zo al akhlaq was suluk wal adab halayen kirki ka san su ka rike su miyagun halaye ka san su ka nisance su ko ba haka ba sannan ka da addu'in ka na alkhairi wanda addu'in ka na alkhairi suna nuna bautakka ga Allah suna nuna zaman bawanka ga Allah wannan shine fikihu ba fikihun irin wanda mun ka saba namu ba fiqhur rijali ko fiqhur ra'ayi a fahimta magabata tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam duk sahabban manzo Allah fuka hauna mutane suna kuskuren wannan fahimtar fiqh suna da fiqh fiqh fahimta addini sun san halal da haram sun san ibadat sun san arwalla sun san sallah sun san azumi sun san zakka sun san ciniki su fuqaha aka ce musu kuma fiqh a cikin aikin su a fahimta hakanan tabi'ina suna da wannan hakanan tabi'ut tabi'ina suna da wannan amma dai akan akan fiƙihun kitabi was sunnati su kuma da tahiya tayi tahiya aka samu matsaloli sai aka kuma fiqhul rijali war ra'ayi shi yasa shi mun ka samu matsala amma ko a tsawwala mu diba abinda malam yace samir a karkashi masu hakikin samir yan ta hakikin samir can hadisi mai namba ta hudu da yace sahihun rawahu al-bukhari wa muslimun qultu samir yace sai ni ci wal muradu bihi abin nuhi da fiqhu anan al-fiqhul mabniyu fiqhun da an ka gina ala ma'rifatil kitabi was sunnati akan sanin alqur'ani da hadisi annabi ya ce kaza sai a dawo me hukuncin kaza haddathana annabi ya ce kaza hukuncin kaza qala akhbarana akhbarana sami'tu haddathana annabi ya ce kaza shikenan amma ba sai a ce ma yaye yaye ba a yi ta kawo ma abubuwan da ba su da asali cikin addini a fahimta ala ma'rifatil kitabi was sunnati wa fahamihima da fahimtar kitab da sunna al fahama sahiha fahimta ingantatta ala ma kana yafahamuhuma as-salafus salih a daidai wada salafus salih sun ka fahimce su ba kawa hadisi fassara kanka ba ba kawa aya fassara kanka ba a ka fassara su daidai fassarar salafu to irin wanga fikihu bari ba nan ba lal fiqhul mabniyu ba fiqhun da an ka gina ala ra'ayi wal aqli akan ra'ayi da hankali ba wa aqwalur rijali da maganganun mazaji qala wani qala suhununu qala ibnu mabishuna qala arfatu qala asbagu qala ashahabu ko qala ibnu arafata qala ibnu arabi qala ibnu malikuna qala ibnu qala abu sai ta faɗa ma qala qala sai aka ma kauli 20 dunna na malamai malam to ya aka sai ce duk wanda ka ɗauka yayi ishirin wa kuma sun saba wani ya ce gabas a daidai wani ya ce yamma a daidai wani ya ce kai duk ba haka ba kudu a daidai wani ya ce arewa ka ce mallan wani a daidai ce duk gudana ka zan ku ya ka hauka Allah babu kaga babu a gaskiya ko imamu malikin ya ce wal haqqu wahidun gaskiya gudata gaskiya gudana imam malik haka ya faɗi ka gani fi imani malik hayati haka ya za a samu a cikin mazhab imam malikin a samu taraddudu ya za a samu taraddudu sannan a samu aqwalu ko ba haka ba kai ko kaulani kila da kai a samu in ba in ba ai kamar an yi ba sannan ko an samu kaulani zance biyu wata ya hada dole akwai daidai dole akwai daidai tunda hatta da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su biyu ko su uku suka yi sabani su kwasu da gima su ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kawai ka da gaskiya ko ba haka ba amma bai ce musu ni ba bai ce musu duk kowa daidai yake ba sai ce ya wannan a wani daidai wani kuma kai kuma ga da kai Allah shiga harta ko ba haka ba eh amma wani a daidai duk haka kadiya take bari ba ku dan misali shi sa wato a kullun ina cewa wanda fikihun da muka dogara da shi mu aza take huna, ba take ba aka ce mai taqalidi daina takalidi a'ama in kan takalidi a'ama ku yi hankuri duk abin da at-taqalidi in kace a fassara ma ta'arifin ni at-taqalidi taqalidi a fada ma yi kaza ba baka dalili ba shi at-taqalidi sai ka zo yi don nace kai sai ce kawai in ka tashi cikin dare kai a wallahi ka kai a wallahi kai sallah raka'a biyu baka san nan ina ba ko ba haka ba ka to ka ce matsala ta same ka in ce to shikenan gobe kai niyya ka zo azumi gobe in ka sha ruwa ka roki Allah ni suna azumin yaya ya baka sani ba ko ba haka ba ha akwai wanda ka ba da azumin bakwai na shekara kun san akwai azumin shekara guda bakwai ranaku bakwai na aka keɓance cikin shekara akwai azumin su dan aljanna akwai sallar arba'in akwai sallar kaza kaga duk waɗanda ba su da dalili yanzu in mun kaɗo kula tattafan mu nan ba wai malikiya ɗaya ba har shafiya haka take ba. kila an fahimta in dai fiqhur rijali za a biya haka take in dai a fiqhur rijali illa dai Allah wani lokaci wasu mazhabobi sun yi kokarin su su yi fiqhu al-kitabi wal sunnati ana faɗi ana kawo nassi ana faɗi ana kawo hadisi kila an fahimta amma irin wannan da aka yi ta baka tsuru da farko har ƙarshe babu ƙalan Allah cike babu ƙalan Rasul ko da abin nan dai annabi ya ce amma ba ce ma annabi ba ba a kaddara abin ba ku yi min hankuri yanzu ina ce cikin Ishmawi dan misali na Ishmawi kake ce na ce bai da kyau littafi na mai kyau amma cikin Ishmawi da farko har ƙarshe babu inda an ka ce ma ƙalan Allah ko akwai ko a ce ƙala Rasulullahi A akhadha rikiltahina mai kyau na hadisi kacal guda ko biyu a ciki ko shi ba a baka siga hadisin ba la da ata li makhluqi fi ma'asatil khaliqi hadisi na amma ko shi bai zo wanda yake ga nassin hadisi ba amma hadisi na kila an fahimta sauran mi binciko min qala Allahu qala rasulu babu in ka ambata in ka dauko min iziya kila hadisi eh, aya aya hudu zaka samu cikin tunin iziya cikin da ɗahara wa zanna mina samai ma hura. ko ba haka ba shi za ka fara samu sai ka kawo nan za ka fara samu in ka tafi ka samu kuma wani sai ka zo ba da haji in ka wuce baka samu wata aya sai ka zo babu nikahi in ka wuce baka samu aya ina jin sai ka zo can karshe karshe can karshe karshe to kaga kuma akwai akwai akwai ga waɗannan abubuwa bari nuna ma akwai haɗari. ba na ce ba su da kyau ba saboda ba a baka immunity ba na hadisan manzo sallallahu da ayoyi bari in ku wani example mai kyau ku gane muna da wani tare da aka ce ma irshadu saliki ala mazhabi al malikin wanda aka ce ma askari ko yana da sharhi a faɗa min cikin sharhi ne guda biyu guda ni kaso, amma ka a faɗi gudan ba shi bane a faɗa min biyu daga cikin sharhun irshadu saliki a faɗa min ba kuma waka da wannan fatoyi wani sai ya kamata mu ba ka kyauta wani nan. a mai dogon kasance to fathul jawadi kuma dama shi nika so a samu fathul jawadi kuna yarda da nace sharhin fathul jawadi sharhi na mai kyau ta bangaren fikihu ya hidda abubuwa da dama ko wanda ya fathul jawadi akwai ba ni suna ne suna ne ko kun mance kila kun mance malam yahuza Ɗan zariya yahuza a zazzaki ba yan kace zazzaki fa ba ba zazzaki ɗan shi'a ba Yawwa zak zak shi a zariya a larabci zak zak sa so mu ce dan zariya sai ce a azzak zakiyun an gane dan zariya eh ka wani ce zazzaki ya yi ya ya ya fata wal jawadi shi kan ko usul mai sharhi <laughs> Yawwa a ah, malam yahuza dan zariya shi yayi sharhi ne sharhi mai kyau a bangaren fikihu bai sassarke bai lalata abin da mai askari ka cewa ba arwalla da sallah da azumi da zakka da hajji da buyu'a da tafi kowace waya ina da wasu karanta askari sun san buyu'a askari na da waya kuna da dani wasu karanta askari sun san a fara'idi mirasi gado na askari yana da waya hasali ma har ma inda mun kai karatun askari sai mun koma komawa ta makaranta wadda ta shahara da iya gado mu ko mu maimaita gado a makarantar na maimaita gadon askari wajen sau uku ko sau hudu ga malamai daban-daban mu ana cewa gadon askari wuya gare kila fahimta sai da yayi kadiba karatun lamu lahiya yayi bayanin arwalla shi bayanin sallah shi bayanin azumi shi bayanin hajji shi bayanin buyu'a shi bayanin komai sai da ya gama yadda yayi nisa ya zanga wurtaccen malami dare goda dare guda wanda bai san askari bai mai sai dan dariƙa dare guda malam yahuza shiga ɗarika ran da ya yi bakun ɗan ɗarika ya sauka gida ne a matsayin da su malamai ya sauka gida ne sun kai hirar dare ya jawo mai hadisin cewa buniyar islamu ala shaharar ta allah ila wa anna muhammadin wa kaza wa kaza wa kaza sai ce Allah gafarta malam buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci akan abu biyar an kace iji haka nan na an kace ko ba ta muka wasara ba akan abu biyar kenan waɗanga abubuwa ba su an musuluncin ba an musuluncin biyan na an ka gina kun gane hausar akan abu biyar an gina musulunci to shi musuluncin da shi an shi kuma an fahimta in dai musulunci an gina shi akan abu biyar shahadati Allah ilaha anna muhammadu rasulullah wa iqami sala wa ita'uz zakka wa sami ramadan wa hajj kan abu biyar gina shi to shi musulunci na gina kan wadanga ma huwa sai mallan ya ya shuru, dibi irin tsabagen ta kihun da aggari amma ni amma la kitaba wala sunnah ku yi hankuri sai ya shuru. sai ce alagamar ta malam abani sani yace ka. ita eh, ta ne duk waɗanda in kayi su aikin banza in baka da shari'i sai mala yahuza kuma ya yadda mala yahuza ya yadda takanninmu suna faɗa mana cewa lokacin da ya yi littafin nan babu tijjaniyu bai rubutawa amma da ya shiga kuma ɗiya ne sun ka tafi gida ne tashi gidan tijjana daga wannan daren yanzu kowane fatawar jawa da ka buɗo ka ga suna sai an sa a tijjani don tijjani ta shiga ba ko da ta asalin ba mai dan dama dama ko ba ya akwai mai dama dama ko ba haka ba ba irin na Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ba irin ta Tijaniyat wadda ita ba ta da sanadi kila an fahimta don Allah kan yi imajin irin wanda ya sharhin fatahul jawadi a mai sai dariƙa wanda ya fatahul jawadi sharhi ne don Allah a fatahul jawadi da bulugul marami na duk kuma bisa gare shi ɗai. da bulugul marami yawa shari yana shiga dariƙa dun harkun abin zai tambaya ce ya bashi shi ya bashi hadisi don hadisi shi ya saba yanzu sana'ani, imamu sana'ani, wanda ya subul salami ba shi ne bulugul ba kana sa shi dariƙa da riyadu ne ya yi tarihi yana shiga dariƙa da da bali ya karanci bukhari da muslimu da abu da da tirmidhi da sa'id da ibn majah sai ka diba duk cikin fatahul jawadi bai istishari da hadisai in ya istishari da hadisai naqalun min naqalin wanda malaman bahasi sun sani bai ga ainihin original din ba na wani ya diba ya kwafi irin waɗanga da yan project ɗayan jami'a kai ko ya diba na wani nashi ya kwafi shi ma ya ɗan canza huska ya canza sunayen mai tura ko ba haka ba kwafin kwafi shi ma in baka Allah ba kwafuwa ya ga wani babu wanda ya diba original can koli to duk haka na shi. abin da za ka za ka gane haka muna da bukhari da muslim da abu da tirmidhi da sai da waɗanda duk a hannunmu ko sai ga hadisi ka bincika sai ga ba lafazi ne ba ba shi bane kafiran ma za ga bukhari rahul bukhari da muslim babu cikin bukhari da muslim anya ko da ɗauko a yi duba ya rubuta da ana ce haka Allah shi kai ne Allah shi gafarta mai ko abinda sani masa addu'a saboda da ya shiga dariƙat wani abu ya mai nauyi waɗannan abuwa sun ya ciya waɗanga ba su faɗuwa ga Allah irin waɗannan awa Allah kwace a zazzaki burga ne kun san dai wannan labari ta ce na ba su faɗuwa irin ko Allah bai so ba a yi ko ku wanda ka cewa ko ba a tashi wuta lahira don Allah na tsoron wata in yayi malkasa guda duk ta mutu ko ba haka ba malam huza ya yi musu waɗannan ya yi ta faɗa da irin waɗannan duk da ya da azkaru da wazifar su amma wasu mangani nuna kufur na to ina ganin kila ilimin da aka gare na shi ilimi bai bai lalacewa kuma shekara in ka diba kana ce ha sai an kai askari askari bai da shi babu dariƙa cikin askari in ka fahimci abin da faɗa ma saboda sai da gama askari an ka ba dariƙa kila fahimta shekara ba ka ganin dariƙa cikin askari Allah ya samu gane shekara fiqhu na kware muka magana fiqhu alal kitabi was sunna ba fiqhu alal ra'ayi wal aqli ba ايها yi هلا malam وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال ما من شيء باب وانا أبو في الميزان أميزان أثقل وانده نوي جسكيل ميزان كي نوي من حسن الخلق كذا كتاوان هذه كما كتاوان هذه كم هذه kyautatawa iya mu'amala to ita ce mai sa ka cire kai nauyi akwai value sosai akhrajahu abu dawuda wa tirmidhi wa hasana malam shi gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان متفق عليه وعن, وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يأتي الحياء من الإيمان كنيا دق إيمان تكي الحياء كنيا سابا مع الله كنيا تغيرانشي كنيا الفاشا كنيا سابا مع الله من الإيمان a fahimta shi mai sai an ce mai alhawa ya san abin da aka mihi ba kadalo ba ba ba ba mudahana ba ba hato ba duk waɗannan ana umarne su wajen kunya kunya kunya kunya to ba su ba ba wai kunya surikin ka na abu kaza ba amma ba ka faɗa mai gaskiya ko ko kowan kana ko ubanka ko uwarka ba shi aka ce mai wannan ko ba haka ba sai dai ka faɗa mai wani suna ba ita adda alheri ba an fahimta eh ba wai ka ba kwanci ya mutum ba ya kama abinci ka ji kunya canyewa duka ka san haka wani doka shi a kunya duk wanda an kai sai ya bi yan loma eh wai kunya ta yi ka a ce ya canye duka su ce mai kado ko haka ba ba shi a kunya malam kunya rashin saba ma Allah tsoron Allah ka sanni ka san fa in takun tarahu fa innahu ya ka ji kunya Allah ka ji kunya Allah anya mai kunya wanda adda kunya ta Allah zai tsirai ke zama tsirara daga shi sai mutum da baka halitta gare ba kunya na kawo haka kaji kunya Allah kunya na kawo sata ba ta kawo kunya na kaza to kaji kunya Allah al haya'u min al iman a lokacin da duk ka tashi aga ka aga yin wani abu kunya Allah ka tuno da Allah kai ya turke ka ranar alkiyama ko ka tuno da Allah na ganin ka ka bari to alama kana da imani al haya'u min al imani kila fahimci wannan وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ان مما ادرك الناس daga cikin abin mutane sun ka riska daga cikin abin mutane sun ka samu su a mutane su al'ummomin larabawa a lokacin da manzo sallah sun ya samu laraba abu jahal da abu lahab da sauransu ko ba haka ba jahilai tibran babu addini addini kare kakab ya shahi ina addinin annabi Ibrahim babu ina na Musa na Isa can da an ka ako bani Isra'ila babu ina dun annabawan da an kai babu amma akwai wasu abubuwa da sun kaɗan rage su ba su yi da shahewa ba menene wannan maganar ita ta ɗan rage maganganun annabawa ta ba Allah ya ba annabi ita sun Qur'ani ba dun dun maganganun annabawan da sun ka shahi in dai sun yi su to Allah na ba manzo sallallahu alaihi labarin cikin alqur'ani wa idh kala musa wa idh kala isa wa idh wa kala ibrahim duk wannan hikayoyi na ko kamar labarun da an ka samu na gin kunne ya girma kaka in ce haka nan kila sa suna ce Allah salin kunne ya girma kaka labarin bai da asali ina jin shi haka labarin kunne ya girma kaka a labarin dai da ka samu tabbatacce daga kaka zuwa kaka zuwa kaka tabbatacce kila an fahimta to wanda kuma lalle na gaskiya na annabi ya zo kuma ya tabbatar da shi amma ba ta bangare ne ya fito ba amma ce lalle annaba su adda wannan magana to daga ciki ga wannan magana idza lam tastahi fasna ma shi wannan maganganu annabawa ne cikin wannan hadisi ya ce inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati al'ula ko to kuma karshe ya ce akhrajahu al-bukhari to shi bukhari ya kawo shi amma cikin nashi hadisi babu kalimat al'ula cewa ɗaya inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahi fasna ma shi ta babu kalima al'ula amma Abu Dawud ya kawo hadisin shi yace inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati al'ula a Abu Dawud kila an fahimta shi yasa suka ce malam dan dan akasin da an ka samu cewa da cewa da Abu akhrajahu al-Bukhari inda ya ce akhrajahu abu dawud da ba matsala in kuma ya ce akhrajahu bukhari wa abu dawud shi ma babu matsala bukhari ya hidda shi amma cikun da yi na abu dawud na shine al'ula a kiyaye dai ta kwana daga cikin abin da mutane suka riska na maganganun annabawan farko ko ku annabtaka farko idan lam tastahi fasna bashir idan dai baka jin kunya wannan malamai sun kusa shi kala biyu sun ce in ma kace da baka da gace kila na. ko kuma ya zan shawara an ka baka taujihi na in dai kai baka da kunya tsagera kake shawara ki to take abin da aka so kana gamuwa da Allah shi na idza lam tastahi in dai baka da kunya to fasna ma shi ita ke duk abin da ka so kai Allah shi ya mai saka Allah zai gamu da kai sai a ce wannan gatse na ko baka ko sun ka shi haka aka yi wasu sun ka shi a'a ba shi na ba amruna irshadi an kai ma shirar da kai an kai idza lam tastahi in dai aikin da kai baka jin kunya wajen Allah baka tozarta baka muzanta wajen Allah fasna ma shi ka aikata abin nan da haka son kai kawai kakka aikata duk abin da ka san wajen Allah kana kunyata in dai baka kunyata wajen Allah to kakka shi ina da nan za mu tsaya subhanakallahu ko akwai tambaya malam na ga malam ya taso kila bari mu dan tsaya na insha Allah da yake akwai na nesa sun sha magana ha magani inda abin da ka san gurguje gurguje a karanta wadda adam munasaba da karatu to ik eh, karanta sai mu ci dai karanta sun mu a karanta ai eh, kila ka nazarta karanta mu ci. kuma ya amfani da mu wannan karatu da aka yi mana da yake tambayoyin da annan wasu duk kusan an karɓa su da sun ka gabata sai dai abu na farko akwai wani ba Allah da ya rubuta takarda ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam don Allah awa babana addu'a Allah ya ba shi lafiya a jikinsa su wannan yana neman uwa musulmi su taimaka masa da addu'a a kan babansa bai da lahiya sannan akwai kuma wani da ya rubuto takarda yana neman ƙarin bayani da aka ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi shi abin da yake tambaya shin cewar annabi ce ko kuma zancen mutane ne wassalamu alaikum inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi eh, hadisin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam <laughs> wato abin da ban dare hadisin ga yanan kullu ana faɗi ne kuma yana cikin bulubul marami da saban tawana eh inna ma fi'il imam li yutamma bihi ko an sanya imam don ai koyi da shi hadisi na ingantacce hadisin bukhari da muslim eh, eh a mai tambaya na gaba yace don Allah ma don Allah assalamu alaikum malam don Allah Malam mutum ne ya saki matarsa amma kuma bai gaya mata ba duk suna malam an karanto inda suna to wannan shi ma yana tambaya idan mutum yana zama a ce assalamu alaikum malam kafin yawa yana zama a wuri wani zo yana neman a kai shi a wani gida ko wani gidan mani malami haka boka ko kuma na karanta ta yanzu yanzu abinda yake tambaya assalamu alaikum malam idan mutum yana zama sai wasu suka tambaye shi inda ake fati wa irin waɗanda dai waɗanda muka magana hadisin ko sai aka tambaye Allah ina na aka fati ko ko gidan wani malamin tsibbo shin ya halatta ka faɗa mashi eh? gidan gidan <laughs> tunda aikin haramun ne ake yi a can Allah ya ba mu ikon aiki da karatun amin ina da wannan ai kowa na ibada ga amsa ko hmm, kowa na ibada amsa ina da ya ba kai nema amsa hmm, hmm. al’amuru bil ma'ruf akwai hitiki wannan yau anil munkari akwai hitiki ina jin bai rike conditions din ba amma cikin conditions akwai al’amuru bil ma'ruf akwai annahyu anil munkari tashin harko kai ka samu aikin yi ko wa'azi ka samu aikin yi saboda haka ba a yi kakka wada mai sai kai mai wa'azi kakka tsawace shi ka ce mutumin banza ka ka asamu ka samu wani dama irin damar da annabi yusuf ya samu cikin kurkuku lokacin da sun kato sun ka tambayi fasara mahorkai kuma ga kahirai na ko sai ce musu wa'azi ya yi ce musu wa'azi ya sahibai istijina a arbabun kuna ko khairun amul eh, amul lahu wahidul qahar ya sahibai istijini ita eh, eh, wa'azi ba mu ta bata musu lokaci amma ya ta wa'azi ya ta wa'azi ne ka sun hada musu mafarki sun ka tambayi fa amma ya samu saboda haka masu azishi unhan da wannan dama kullum wani baka da hanya baka da access na mai magana ko na mai wa'azi amma wata bukata ta samo shi sai ma tambaya ko wani abu mai kama da haka kaga kyakyaci sai ka dan hauɗa wasu abubuwa saboda haka ina jin in dai ka fahimci al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar ya tambaye ka gidan giya ko gidan boka ko gidan wa ai kaga ka samu abin Allah samu gari da yake duka mahi yawancin tambayoyin da an ansa su kamar ga da fara karanta ma na yace a barta wanda yake son ila labarin bayani magana saki na kuma muka hanci bami akan saki abin da sawa na nishi a barta saboda ina karanta sai naga abin na yace yana nan cikin kaset wajen dalaki na duk mai bayanin dalaki ina jin cikin bulugul maranin ga ka abin da ya danganci azin nikahi da hidda da kaza da saki da ni mun yi tayi ne ko ba haka ya kamata dan ɗahiri ga wannan mu yi abin da ba mu yi ba eh ga su malam Umar nan masu kafet kafet kaga in ma kace su yi ma dubin din bangaren at gaba daya shikenan za su yi ma wani kwanakin baya zai na tambaya ta har gida wai batun saki uku ya zartu ko bai zartu ba yaya wai saboda wani an samu saki ni wannan wahala ce zaka ba don karatun da aka yi ina jin kila kafet biyu ko uku do an amma dai zai ma an taimako ba duk taimakon zai ma kawai za an so ma kasa na daidai dalak daidai dalak wanda inda an ka wanda ma sai ka je ka saurara in ka saurara in ka ji kana bukatar wata tambaya ko karin bayani ka taho to haka nan ma malam ibrahim mai sai da kasa to wanga na waje ma ni ce kawo min guda ya bani ban ko biya ba ce ya yafi don wazi za a yi sai ni zo ni ba shi shi wannan da ya zo ya saurara shi ba ya faɗa mi yace karatu biyu na karatu na farko gaba ɗaya saki uku an kai magana da ni da ni da ni karatu na biyu shi ma haka nan duk shi yace kuma ya gamsu kana tambaya sai bai da wata tambaya ya gane ko ina kaga irin wannan kuma a to yanzu ya tambaye mu cikin yan minti uku a bashi amsa ina jin ai za a samu matsala irin yan tambayoyin nan tsagun tsagun su wani lokaci suna kawo wata fahimta wadda ba ita mallan kamihi ba ko ba ita karatun kamihi ba sai ka ɗauki ka higi abin ta sama sai ka tai kuma abin da ya muke saboda haka ka koma kitabun nikahi babu dalaki ka saurara kaga su mara umar za su samu ciniki alal kalle kaga ɗari uku na hitowa kaiwa to ka gani amma ka zan kuma ka ta yan tambayoyin da an kai subhanaka sun gari malam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik